karafunan mota batirin mota batirin sola a kamu siya kwamfureso lagireto maganeto a kawo wannan sana'a taka ba wai sana'a kirki ba ce wace wace kake yi ta gwangwan to yanzu wannan da nake ta me a sato can a kawo ma ka saya ni ne ban yi a gaban ka aka dauko a haka suka ce tukunya ta aka je har gida cancakar ta alminiyan aka dauke za a dora sanwa kuma ci aka tana nan to ba ku ne yame yame ba kowanne kaya da kwatam a kawo kun hada kai ka ga haka ajiya tunda abin ya riga ya zama haka wallahi ke zambi amma shi ba zan bi shi ba shi ma ka bi shi da ina da kuma wallahi baba ai ka san ibrahim ubana ke to ya zo wallahi Allah kai tun da ka riga ka zama watsatse ka je ka dora daga inda ka tsaya dan babanka bai samu albarka ba babanka ta samu ai kayi nasara an rage hanya To ba zai zauna min a gida ba, shi i gina min? Shi ya gina min? Ki bar shi, tafi nono fari. Na ce tafi nono fari. Koren yanzu ba a ƙarƙashin kulawar ka nake ba, a ƙarƙashin duniya nake. Umma, yanzu addu'ar ki kawai nake so, ba na son ta wani. ki min addu'a duniya ta kula da ni duniya ki kula da ni da uba ake ado ba da riga ba to ni kuma da karuwai zan ado wannan wani irin lamari ne in mutumin da ya ce maka dan gwangon yana harka da sik yi ne wai kai da uwar miji a kasuwa to ina da manya-manyan barayin mota a hannuna kana sayan babban mota ita ma. duk mutumin da baka san shi ba in ya kawo ba kaya karka siya kai kai bata gari ne kana koya yara dauke dauke kana sayan kayan sata kana sayan motar sata kana ja musu zagi ana zagin yan gungun ce yan gungun barayi maganganu dai marasa daɗi kuma magana ɗaya biyu an ce sille sille sille an kira sunan kafin so dubu saba'in. Ko shi yasa na ji gabana yana faduwa zuciyata tana tashi. Samun shirin gunna na wace area ne? Eh? Eh. eh? nan ne kawai karaye da shi. A masallaci wani dauko shi ina aiki. To a masallaci ka dauko shi yana aiki ba dole in auna ba. da shi suke karatun Qur'ani ni na shirya saboda haka wannan yarinya ta da ta shirya wannan ajo zan mata kyauta ta bajinta na ba ta ba ta tafi wannan furci ke ki da mutunci ashe ke maciyar amana ce ita munafuka ne take kai sha sha sha kamar ni na da ke ku ko ni kuma ne da ba aimun aimun a gani tun da ka ga gashi yanzu an gama karatu ba wata sana'a da ake ita kuma sana'a ma za a yi ta sai da jari gaskiya ne bujarin nan buga buga babu abun gado dai ba ku an riga an kashe hmm. saka me kake ganin zami ah, ni abin da nake gani za a yi abin da za a yi ba a rasa uwar rago fa ake yi wa jaje ta gwani sai san barka ko in dai a rayuwa za in dai ba za ka rena abin da za ka yi ba ko da akwai shi ko ba gane ba kai na tuna Allah Allah akwai akwai harkar da ake yin ta kuma ana samun makudan kudi amma ba da kuɗi ake yin ta ba ba da kuɗi kamar ya ba da kuɗi ake da wa ina yin bugun ƙasa nan da ake yi na gane na gane na kurkurzawa da shi duk ginawa haka na fuskanta na yadda ya shi ko shi na gan shi na gan shi na fuskanta to kana ganin ita wannan ka san fa abu ne fa na malintaka sai wanda ya ilimin Muhammadiyya tukuku yake wannan Allah duk buge ni Allah wallahi buge ni ni zan je samu a wani kin ba ke da na san yana yin mana zan je same shi ji duk abubuwan da ya kamata mu nema Allah Allah kuwa kuma ikon Allah sai Allah ya sa buri ya kama da mutum ta riga ni a fili ne kuma na riga ka a zuci ba ne. ha iko sai Allah to yanzu yau shi kana ganin zai ci kamar nawa faɗa wannan abu hmm. kuma a ina zani wanda mu ka gaba wani waje ne da mu sai tamfur cikin gida ai dama a gida suke ya fi tsada a gida na gida ba za a ina ba ai Inda gidanmu ne a yi ba gidan wani ba ba ni tashin shi kenan ba matsala sai mu zo mu je zan je same shi don mu ci da abin da ake nawa zai ci a san da za yi to da a ce duk yadda aka yi kasan me ya faru in dai kuɗi sun gaza ma da zaman nan da zami in dai kaga kuɗi sun gaza ma ba kuɗin zan sai da mahin dina kawai kwarai ko zan zan da shi zan kai shi nan wafa wafa zan kai shi gurin alhaji haruna in ce alai haruna buga mun kuɗi da baburin nan ya ban kuɗinsa in kuma na ta gagara in tafi wani gurin alhaji umaru na shagalinku. Eh? A shugaban taimako ga mutumin nan abokin nan namu na miliyan. A da yake so fita nan Kai wannan sai sai sai ya samu a hanyar ta ko da shi yana da kuɗi a ibin ta mana kuɗin. Zai ranta? Zai ba. Mu je gurin Sala. Haka tsara ne. Mu je gurin Sala kura ko mu tafi gurin Alhaji Musa Tarauni. To mu je. Eh. Allah ko? Allah kuwa. amma sai fa mun ga dukiyar mu ta gaza mun ga kuɗin mu ba za su kai ba sai mu tafi yawo maula gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne mu je mun sa'ara ma balarabe me wannan me zai baka balarabe shi ma ne an ci an bai fatu bai ba an kuma dai mace ta haifa mace shamsu a sai kai ta lissafin dukiyar ran ba mun da za ka bani ni ba za mu shi Allah ya kula a zo zo zo mana zo mana zo Okay. eh wa ya ɗeba kuɗi ya garin sauri kuma ya ga man ya ga rabin naira goma a cikin wata. Kuma mai gida. Amma da kinga sun da gida kuɗi? Eh. Ya san da kuɗin ka mai gida. Ya mi zaki da zai ce na nake ɗauka. Ai ban ce kace barau ne ba na ce wa ya min. Daga ni sai ka

wani irin magana kake yi ko mai gida Allah saki mako ina zuwa ai da gani saki a cikin mako gani sai ke kuma ga kin yanda dinda ke ga kawai ke zai dinnan akwai magana waye dauka kin gani kin ga satin da wuce an kwasa mu wancan wancan watan da wuce an dauka mu kuɗi to kuma shike sai zauna kuma kiman dauke dauke shike ta fa mun kwashe mun kwashe mun kudi ba garba da ni kai da ko kudin ce fa ne ba ka iya bayarwa mai gida ka zo ka ce wai an kwasa mun ina zuwa ke ba kuɗi na ban taɓa ganin albashin ka ba mai gida ka ce wai an kwasan ba kuɗi na yau ba ki san suke ba ina jin ka ala hankali na ne a tashi lafiya dai ina fa lafiya a cikin tashin hankali nake haka ne shanuna ne sama da ɗari biyu aka kore su aka kore ko suka bata suka bata sai kai kimanin kwana nawa wata shida kenan wata shida kenan mala'ai da yawa wata shida a dubi Allah taimaka mu ma to ba komai yi bismillah ka dau kwaya ɗaya bismillah gashi ma na iya buɗiya buɗe idanka wani kala na shanu farare ne sun kaji malam farare inda Allah ya taimake ka ba wacce ta mutu ba wacce ta samu targaɗe ko karaya Na'am. Sai kwaya ɗaya da kunnanta ya fita. Na'am. Ita ma ɗaya ce ƴar uwarta ta bangaje ta ta kunnanta ya fita. Na'am. Idan kana so su dawo sai ka samu mana bakin gajimi. Shi zai je ya je ya nemo su. An gama kai yaushe kamar yaushe. In Allah kai ko gobe ne ma ake bukata zan kawo shi. Gobe Juma'a. Gobe Juma'a. Gobe ina zuwa. Ayi malam. Wata kullaha malam. Za su dawo amma ba zai kai Juma'a ba. yana da buƙatar wannan bujumin in zai samu ka kashi gobe gobe in Allah ya in ka ka kashi gobe jibi za su dawo to Allah ya ta ai kokari ya kawo jibi za su dawo ba komai Allah shi karawa da ni ka ta ma nan zai ai zan kawo shi gobe zan kashi na ba lafiya Allah ya bayyana ba komai ba Allah ya karawa da ni ya. Allah ya dawa da ni yaya hanya ko dan harajin kaɗan wallahi wajen sa kuɗaɗe wajen sama da ɗibi da hamsin ai abin da ya sa ta nuna mutane zalama mutum sai ya rika ganin wannan malami ne wanda yake mai kwaɗayi amma tun da suka shigo nan suka ga a ƙoshe muke ba mu rasa ci ba ba mu rasa sha ba amma sun ga ba a tsoro muke ba ba a shago ba Eh, ba a zaure muke ba ya kamata mu canza fenti an mu bar ka san mutane da abin da nake ruɗar su da farin nan nake ruɗar su in ce ai wannan hasken da kuke ba nan a ƙara fahimta da a tarku yadda da tsarin kar ku yadda da tsarin sam sam sam kar ku yadda da bitar malamin ƙarya ne cikinsa ƙarya ce cikinsa komai ya yi ko komai ya yi malam a kin ga wannan wannan harka ce ta yaran malam gaskiya ne saura harkan malam kuma malam ya ce ki kaza zakaru guda bakwai bakaki Allah da zan. Saboda haka ki kokari ki kawo su guda kwali. Ran yaushe zan kawo. Shi ta mace muke nan. Allah ya kai mu zuban Allah da zan kawo. To shi. Da kwala fa za ki kawo. To shi kenan ba matsala. Sai ba kawo. To shi kenan. Ki fa kawo. Allah da zan. Ki fa za ki kawo yarinyar. Ai. Đã vụ từ năm người tôi và tôi sẽ mà. Mình quên lúc đã là cháu không Ana na fasa mala. Na'am ina ji. Abin da ke tafi da ni. Na zo ne in yi godiya ga wancan aiki da aka yi a kan billahi. Komai ya daidai. A samu abin da ake so a samu. Sai wato na samu wani sauyin yanayi zan je. Da wani waɗansu al'amuran suke masu amfani da dangane da iyalin da na dawa. Eh. wannan waje na ce eh. wato ta kadai ba zan yi koyon koyi mana kira na kwanza ba gaskiya eh. ga dikin ya yi da ai zo ko ba gidan nan na mai mm. ba da inda ba zuwa makawar yarinya malam sai ya rage ana kwana uku kwana za a tsara ana kwana sai su ta yi kasa ta yi Allah kaɗai ya tsare shi. In ga maka ji sai a kaɗa da hankalinsu sai ka ji magana sama da kuka fa a nemi kana aure. Ina so. To shi ne ki tamun da hankali ma ya ne ta ya kamata a ce an kaure da yanzu. Ina zuwa ma hmm? ina zuwa hajji. Dan bayan da ba an aure da su akan Alhamdulillah. Kace musa aji. Kai malam malam. Malam, malam, ta yadda malam, in dai wannan ne, to malamin ƙarya ne. kar ku yarda da tsarin kar ku yarda da tsarin sam sam sam kar ku yarda da bitar malamin ƙarya ne Matiya, mu aikin mu ba na bokaye ba ne, kun yi nuna walittaka kai tsawar wuriri da zalla wannan abin da ke gani ba ni na yi shi. Duk san daga yana aka shi daga bangon duniya, shi shi kuma bangon duniya shi kuma akwai bangon bilgin ta an ce lantsandan tutan gaba ta da bangon duniya lantsandan to hajiya abin da nake so in fuskantar da ke me igai ba bauchi Wayan babban jirgin wani sakwato ban san wani. Isan kwatar da buɗin gaba. kuka. Ina da daɗi. Da kuka bi ta buɗin kuma kun yi tafiyar dare. To aikin san bauti ɗin da sakwata sun raba hanya. Ah. Shi ne abin da isa. da a ce sun haka hanyar duk haka ba za ta faru ba wannan raba hanyar da aka yi yanzu dan yarinya mana ta isa a kawai ita ba yanzu a ce komai shi ne tun ma suna so yanzu a ce ba wanda yake zama nan ai abin yi hajiya sai dai ke ba ni guri ko ba na bukatar ko ne ki da kika ce yan yan yan me sunanta Rahila. Na? Rahila. Rahila ko? Eh. Me suna ki? Ni? Suna na Hindu. Allah saki Hindu. Ya sunan babanta? Babanta? Hmm. Malam Bilal. Wala Hindatu. Wane ne? Rahila ko? Rahila. Kuma ta kasu da malam. Kake musa aiki. Gaban ku dawo. ku zo da wani Allah saboda gidan nan ta tashi da zama Allah ne sa ku kai sa ba ku ai ba ku ba ba ku ne an da karki da yanya da kyau ai ba ni da ba ku mai karki da mu a karki kuka karki kuka dan Allah babu komai komai zai daidai ba komai ku dawo goban malamin ƙarya ne ƙarya ce ta cikinsa ƙarya ce mun ga wani sa a b'a biyar gaban kan cikinsa kada kai ku ya bakku sai kai ku kuma ta da kyau na na abinda ku yi gama dubu tamanin ne daidai eh saboda akwai wasu dama a ciki akwai wasu sai ka ba ina kudin ina kudin kai ce ya kake irin wannan magana kana ina kuɗin daga nan ajiye kuɗi na gaya ma akwai wasu a guri na ga wasu ragowa aljihu kana magana kuma ba kuɗi daga ni fa sai kai a gurin waye dauki kuɗin ya waye ɗauka to bari mu gaya ma ba na buƙatar in san waye ya ɗauka kuma ba ma na buƙatar a fito da kuɗin nan tsayuwar dare za ta fito da su kamar ya ka jale ni ne akwai tsayuwar dare ai Allah ba kan miya ga ne ba kana sana gurina to amma da ka san suna gurin ka kuma ka abin nan na dauka baka san da su bane da kai magana wai san nan sai na gano to dai ba ni bilibi ni da to ka rike na wajen da ka sai rike na guri na <laughs> haba haba malam din da yawa ba to ai ba wani abu ba ka ganin wahalalin eh to ba kar mu tsaya mana abin ne ko idan an hada su za su kai akalla su 120 na nan ka dubu ɗari da ashirin. Ma'an nan ga? Eh. To ka da su mu haɗe da abin da. na kai na kuka zan dawa a kai dai ba ruwan ka mu haɗe su tun da haka ne ni ba ina da shawara eh matan nan da daren mata eh, akwai allunan nan na sha na to ka ɗauko su na kwaban nan sai mu nuna mata mu ce mata za a samu gag za a za a yi sati ana rubuta eh, eh mu kirkiro kamar dubu tamanin ko arba'in za mu ce za a rubuta ina wata mai jami kuma da su wannan mai jikon mai jikon na san ta na ciki Allah ya wannan a wannan ai ba matsala ai ba matsala ai ba matsala ba zan ma kyashin ta ba ai ba na kyashin ta saboda ni ma fa so nake zama halifan ka wata a ba ku kana mutuwa ni zan auna kana mutuwa ne kana mutuwa Allah ya ga ta wala eh ai ga ba malam ne ba

kaga ta zana wannan sai sama ce zana wannan ai an tabka kuskure ku da na ce muku ku dawo kuma in za a dawo a dawo da ita saboda ba komai na fuskanta ba a wannan tafiya da kuka yi aikin da na je eh. a binciken aikin ta na kiran aljanu su zo su samu damar zuwa ba sai na su can bangon duniya in je na sami awanni suna hana ni towa ina cewa da Allah su bani saboda ayyukan mutane an same ta aljani ne suka kama ta a wannan tafiyar da kuka yi. aljani? Ya gira mata a kaba. Amma kuna yi dai yadda zan yi aljanin su fita cikin ta amma za su fita sun fita za su koma cikin ke uwa. Wani irin zai mami wani irin zai koma kanki? Mami zauna ga Allah wani. Zauna. To ya ce tsaya ya tsaya malam. kawai kuma ci ne aljani sai kuma kan mahaifiyarta ba haka ake yi ba kai dai in za ka taimaka mata ka taimaka mata amma mun zance wanda cire ne aljani ya koma kan mahaifiyarta ba zai duk wannan bai taso ba menene solution amma ka tsaya kana wannan hanya hanya kawai ba haka bane ba aziya wannan yarinya da Allah ko za ta fita ta ba mu dumi ne a me zan fita ko sai ki tura ka ɗaga miki hankali kullum a shirya mu abin da yake janyo mana matsala ya kenan a cikin gida ni gaskiya na gaji da wannan. Ba fa na san irin wannan aiki irin wannan. To shi kenan. Aiki ai ta sanado ana zance ana surutu ba ƙaunarsa nake ba. yanzu ina zuwa ajiya kuna son maganar aikin nan ya tabbata. Amma ta ce alheri ta koma kan wata baka ma ta ma gaskiya ma. na kai malam malam ka faɗi ko abin da zai yi yanzu abin da zai eh za a cire mata wannan aljani amma kana da malam eh to malamin kariya ne in dai ana son wannan aikin ya tabbata sai dai wannan yarinya a aura mata ni saboda mu fafata da aljanin malam dan Allah saurara ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi ko ka rinka malaman nan ya idan kuka san santalan santalan yan mata haka kuke yi shi yasa shige shige malaman ma ba shi da amfani kawai daga yanya ta zo ka sai ka tona wannan wai aljani ne aure ta shi aljani zai rabu da ita ka aure ta to har ya kake yi wani shege ne ya gaya miki boka ne ba boka ba munafiki au shi ne mai dogara da shi ba wannan gogon da ya tare da da sarguna a gaban sa ba munafikin Allah ta'ala wa zai tsaya ma ya saurare kama ya shirka ya hada Allah da wani ni wallahi momi na riga na tafi saura wannan mutumin wai kai da Allah azali zan haɗa ki da gauɗan aljani wannan yarinya duk banda ina ganin yarki ce sai na haɗa ta da gauɗi. Wallah. Ha? Ai zamani ce

za ki ga boka da carbi ne ba ta nisa ba kamar ta kamar ka da wannan hajjar a ba zan aikin ni ma auren na kwasa yin sa ni ma in za ta to amma abin da nake so da duk ran da za ku zo wannan to a daina zuwa da wani na hala bada yau in kin gama ba za ki samu damar zuwa ba ki a tuwo ta zo ta zo ba ku wani lokaci ta zo eh duk sanda kuka a je a ɗauko ta daga makaranta a zo da ita wani lokaci kake so ta daga zuwa a kawai a ɗauko ta daga makaranta ka ta to da safe ko da dare ce ina nan amma sanda ba cika samu mutane ba kamar karfe ɗayan dare to shi ke na ko tana tsaye a waje ba sai ki dai a rako ta sai a tsaye a waje ba wannan ba abin da za a kawo a ku zo da komai sai bukata ta biya to to to malam godiya miki eh, ba godiya miki godiya miki Agashi does ina. Baku mai baku. Duk za a gaya musu. Za a gaya ta su baku. Na gode. Tafiyar da yan malam. In dai wannan ne to malam ya ina ce. Wannan ne musa wannan yarinya ta so ta yi mun kwance. Wani fargani da yanzu. Ina so na san aljanin zan zauna. ba aba baraka aba baraka aba baraka yanzu sabida Allah da annabi baraka abin da ya daidai baraka idan na san zaki ma irin wannan ai da bazan tafi da ki wannan wurin ba ba mami mami ya kina ci kina gani kiri kiri tabe mutumin da ba Allah a cikin lamarinsa mutumin da zai zuba miki kasa ya bincike Allah shi yake gani ba wanda yake gani duk wanda zai ce miki ya bincika wani abu ya gani ƙarya yake yi Allah shi kadai ya sani shi kadai san abin da zai faru amma idan mutum zai taimaka maka da a ba laifi ba ne ba tashi taimake ka mana ka ba kanka a haife ki nake zuwa gurin malamai ba irin malamin da ba ba wanda ne tafiya ana uku ina cikin tafiya sai da na tira rabin rabin mudu na tsaya a kafa ta nan je na nemo miki magani kina kankanuwa kika samu lafiya amma wani kin ta baka daga zo ki raka ni shi ne zaki zo ki daga mutunci on ki kina ba ki sani momi ba shi miki mutunci ba baraka ba baraka miki mutunci ne ba amma abin da nake so ne ke ni abin da nake so ne ke dan Allah dan annabi momi ki san duk abin da Allah ya dora miki Allah shi ya dora miki kuma shi shine zai yaye miki gidan ku ta gidan mutumin gidan ku da ana sai kai ka daura mun ranka da ran ka da ke ko ina ba na miki abin arziki zan je nuna miki hanya eh shi ne za ki yo ki ki yo mu bita da kulli ko ya kulli ko musamman Allah kai ma ƙara bayan dukun zuwa gurin wannan mutumin sai ka ce wallahi ba na fata mutumin da sai Allah da wani ya ce shi sai ya abu kina ji fa ce wani zai cire aljani daga jikin ya dawo kan dai da fada dai da fada dai da fada ba ina fadan wannan na inda ji abin kina sunan su da rana a kai mana tsari da irin bokayen malaman na momi ya haƙuri don Allah ran ki wace ki haƙuri ran ya zo da ke kwanan nan na gama kuta da ma mace da kawo ka ya da tare wani yau ke zaki zama mai mini wa'azi baraka ba baraka ba baraka Ko wato kenan na yi girman ba ba da kai na ke ba ta da amfani ko eh yin kan maganar nan da wuri saboda kin san gida ne na baki yanzu sai a ce ana son gani na gida ne na baki gaskiya aran ma abu ne mai su baki tunda da harkar nan ta riga ta kama kuma ka san kusan kullum sai an yi baki a cikin ko kai ba su yi wa yan buskuna kake yin an yi a iba a bayar a bawa yara ba sai ka ringa bari na babu sisi gaskiya dole ne ya kamata a ringa cire mun in kullum ne to in wata wata ni kullum din ma ya kamata a ringa cire mun hawa ka ta kan kama rigan sai dai ka sha babban riga yau kamar karat haji ce ce da Allah kula ina jin ka Allah biskin ne a ranci biskit kike yi wa a jin ka in ma dai a ƙaura biskit kamfanin aka yaye ki dai ai dai mun gata cin biskit ko nu kira ka ce dai za ki zama dai ƙarewar cin biskit haka ne ma hmm. kai a hajjin nan da ake zuwa kowane malami za ka ji an ce ya ɗauki mata sun da babi 'yan hajjin da ake zuwa ko so ko umara ba ko iya ba mu taɓa taka ba ta namu tafi aiki ko mu je umara ba wanda ba wanda baya son zuwa ɗakin Allah to ba ki gane ba ai ga ƴan ƙauyuka nan masu ba da shanuka shanu ai su za ka rinka samu ko bari mu ga miki zuwa maka kira ne na Allah sai Allah ya kira ka ne kowa ya kai akan kuɗi sai Allah ya kira ka za ka ni kuma abin da ba na so a rayuwa ta ganin ido ba na son mutum irin ka ganin waini wani sai neman abu ko ina wa laifin duk abin da ake kajin nan fage kike barara su. nake kawa to barkar kaji kuɗi ne a inji kike so eh inji dumu to sai ki sa mun haraji ko. yayi dubu goma kullum ina zina na tuka ka ba amma ta wannan to kai ne kai يعني بندر أبغى كذا شيء أنا كذا شو

dama yanzu nake ta zillimin nake ta zillimin ka na to an zo da sanda nema magana ta malam na duk inda zai zama tun samu dan abin na rufin asiri wajen abu gire ne da zuwa yan uwa ne da kuma makota ne dan samu rance in kawo in siyo wannan sa kawo ko kuma in kawo kuɗin wallahi malam ban samu ake musa aiki kai malam malam malam da ma ni zan amfani da dan inna ne ya nema yanzu ka zo da kuɗi bayan abin da ko kwande na ban da a ƙasa ma na tura ka cako wace irin magana kake to a haka ko za ka caka kafar ka koma tunda kai mai kunnan kashi ne dan me mun gama magana da kai ka sa na je na sa aljanu daga hamaliya sun zo na gaya musu za a yi musu biki su zo saboda akan buƙatar ka tabiya za ka yi min haka shi yasa ba na ƙaunar aiki a aiki irin naku babba ba na son sa saboda me saboda irin wannan duk abin da za a yi da ku sai kun yi karanta kuma mace ce ta kawo duk yadda za ta kawo za ta kawo amma ban da kai na yi haƙuri mana to dole mana ka ce in yi haƙuri kana ta zazzara ido na tsaka. wallahi na iya ƙoƙari na fata ba yadda zan yi na taimaka mu taimako ni ni ni to kai bara na gaya maka ka ce buƙatar ka ba za ta biya ba duk wanda za ka je ka gaya ka je ka gaya ba shanu ba ko ko tsuntsu ba zai dama ba dan Allah ba ba ta kaban ku Allah malam a taimaka ba ka tashi ba wannan ba dan sai na sai na zabga ma ma hular ka ta taki bai ka duba girman Allah malam ka taimaka mu ba ka tashi ba yana zabga ma ka girman Allah ta danda ta ce fa ba ka yadda wata ya za ka kana zazzare min ido yana na shafuwar kuciya na bata mutane lokaci gwangwan gwangwan da ina kana wani ina ina ba ka iya wani ina ina wasa gwangwan kuciya Hau? Ba su ji ba. Za ka tuma abin da yake tafiya da shi wato shanuwa ne sama da ɗari biyu suka ɓata. Na je wajen wani malami sai mun bayanin cewar je samo bijimin sa baki idan na samo na kawo masa wannan bijimin sa shi ne zai je da sauran yan uwa. Yau a nan da To, kuma ni duk irin abin da nake shi ya kare ban da hali da na je na ga masa shine ya ci min mutunci ta ne ce in tafi in ba shi waje tunda ban kawo ba mm-hmm. to shine sai ya zama tunci cewa ce bari zo wajen kamana mm-hmm. ba ka bayani ko da yadda za a taimaka to gaskiya malamai suna suka tara akwai malami wanda ya amsa sunansa malami na Allah masanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, akwai wani malami siffa ce kawai irin ta ba eh. amma ba su komai ba bai san bikin ba ah, wa'annan su ake kira 'yan tsofi amma ba fa ɗan dubba ba. Amma da kuma dubba. abin da ake kira dub likitanci a larabci shi ne dub shi ne ba shi yake cewa su to shi su dan su ba su san dabbin ba ba su san bihin ba ba abin da suka sai hmm. sai dai sun yi kama da malamai kawai suna zuwa suna masu kuɗi suna iske su saboda dabarun da suke yi musu shi da musu dabaru kawai wani abu da ka gan shi kawai kaga wasan yara yanzu kamar irin wannan naka da shi da wasan kwaikwayo wasu ɗaya dalili an ce wai shanu ɗari biyu sun fata a kawo wani bujimi shi zai je kawo su kai ka ce ka kunya to irin wannan da matar kama da irin ta irin ta suke suke shishiryawa waɗansu suka fi mutane amma ba magana ce ta dan Allah sannan kuma lillahi wani rasuli ma asaba min musibatin ila na'am babu wata musibar da ta ka ba wa fashe da kike yana sanar da ita akwai kuma dalilin da isa ike rabu ba wanda wannan musibar sai dai abin kalami na wani abun bawan ne ya sabbaba wannan al'amari zo isa da shi hmm. bawan ne ya sabbaba kansa wannan al'amari zo isa amma bai ke nema sai mutum da Allah ya bashi tare da baya fitar da haƙƙin Allah duk shekara baya cire zakka to ita kuma zakka za ta cire kanta saboda ka cire kanta da za ta in tashi kuma baki ya kanta za ta cire ba sai ta cire ga baki ɗaya an rasa uwa an rasa riba to ba na so ce kai yanzu halin da kake a ciki zakka ce baka ce ba a'a wani abu ne mai kama da irin abin da ya zo da labarin irin zancen ka kuma wajibi da ka zo gida ka gaya ba eh shi ita ce take tumfuke asalin dukiya zaka da bikin ya dawo baki da kusisi saboda bai cire hakkin ka mana in ba ka ce wa ba na fata wa daidai ne tun da ba na fata war ina ganin in na cire na yi asara ne haka nake gani saboda shaidan ya ga ya gama da ka gani a shalunan ɗari biyu da kace sun fata gaba yanzu zakar abin da Allah ya ɗora maka duk shekara sai in shanu sun shekara a wajen ka sun kai talatin za ka ba da shi ma kuma gurare inda da za ka bayar wa ba wace akai babba ce ba a'a wanda ya isa zai bi kiwo shi za ka ba. An gama da musu ta takwas ma ba kenan. Ina suka ta takwas. In lissafin arba'in ka ɗaukar da arba'in ɗaya. Kuma ba sai in sun shekara. Ba kullum ba. Sai in sun shekara. saboda aka babu abin da ya fi haƙƙin Allah sauƙi idan an fita shi to ba kai ba ma kowaye ma mai dukiya da yana son ya kare dukiyar sa daga musiba da zarar haƙƙin Allah ya zo da sauƙi ce ku koma kan magana abin da ya shafi dangane da abin da ya shafi ka addu'a zan baka babu wayo a cikin na sa ka alheri eh ka tashi ka tashi yi sallah shi ban ta na kula na ba ta faru ba Na. mun so samu ne tashi kamar karfe uku na dare kai na fara kai a sujjada ka ta karshe wace daga ita ne idan ka taso za ka zauna ka yi dai ka salle to sai ka bar goshin ka a ƙasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa 41 goshin ka yana ƙasa an gama mali. sannan sai ka yi salatin annabi ga goma na'am dan kai salatin annabi goma sai ka roƙi abin da kake so ubangiji ya yi maka ba ma shanin maka. Allah saka eh, na wannan in Allah ya yarda shanun ka za su dawo na gode ma wanda kuma duk ya aikata wannan kan wace irin bukata ce sai Allah ya bayar masa mujarrab Allah ya tabbatar da alheri na gode ma amin Allah ya tsama ya Allah ya raya mu Allah ya bayyana Allah ya bayyana dawo Yini? Yana can da kika baro shi. kika je kika yi kika yi a can kika baro yini za ki kuma ki tambaye ni? Eh? Awa na muke da ke? Awa ɗaya muke da ke kika ce za ki je gidan ku za ki je gidan Na je kun. Me? Akwai kawata da babu ta ba lafiya shi ne shi ne na biya. Mun mata sannu saboda muna mutunci da ita. Awa minti ashirin ashirin. gidanku minti ashirin gidan biki minti ashirin gidan kawai minti ashirin awa daya to ina sauran awoyi biyu ah, kuma da na kawo ban samu an da sau da wuri ba ne ta tara ne ta tara ban samu da wuri ba shi na kuma gani daga yau ba zan yi ta wannan ba duk yau ba zan yi abin da nake so take duk lokacin da zaki siki mu a mu rubuta cewa zaki je wuri lokaci kaza zaki dawo lokaci kaza

in yi in ce da karmakan lamu sai ki haɗa da afakan lahu ba. Eh. Duk lokacin da na rubuta jaraba sai na faɗi. Eh. Duk lokacin da na rubuta sai na fai. tsawon shekaru uku yanzu. To yanzu mun zo ƙarshe. Sai na ce ba an zo gurin ka ka taimaka mu. Kar ku yadda da malam kuma ta kar ku yadda da malam. Kake musu aiki. Kai malam malam. Malam. Malam. Kar ku yadda da malam. in sai wannan ne to malamin ƙarya ne kar ku yadda da tsarin kar ku yadda da tsarin sam sam sam kar ku yadda da bitar malamin ƙarya ne ƙarya ce kai auren ke wa ajan ajan bare ko inna lillahi me kan karfe kuma ba ya ne kwarai kuwa malam ka taimaka mu kuma kafin auren ma sai da ya zo nan muka yi magana da shi ai ban san ke ba a haka nan ma yanzu ga yanayi yana ta kewaya ki ba za ki gwanci ba to malamin ƙarya ne ƙarfi ya da tsarin kwantar da hankali wannan shi ya fi sauki cire wanda ta ka ki kwantar da hankalin ki kamar tsumma a cikin randa kamar ya baki ya gama kikan ji wani lokacin kina jin karamin yatsan ki da kaikai kullum sai kin so sa kullum mm. dan yatsa eh. kuma idan ki yana kaikai kullum mm. ya kai ka sani kwarai na sani kuma shekaran jiya gwiwa ki ta sani sosai to abinda nake so da ki an yi ta an da an daɗewar duniya gobe ki dawo ni kuma ni na san me zan yi zan maki girka a nan yanzu gobe in kin zo zaki tafi da girka an gama gobe gobe zaki dawo ki je gobe ki na ba komai shi yasa na yi da wurin nan a ba komai wannan ai ba na bukata ni ki sai bukata to malamin ƙarya ne kar ku yadda da tsarin kar ku yadda da tsarin sam sam sam kar ku yadda da bitar malamin ƙarya ne ƙarya ce cikinsa ƙarya ce cikinsa za a ɓata da wanmu da matarsa za su ɓata zai ji ho mata kayan da ta gabe matsalar nan tun da muka yi ritaya yau shekara takwas ke kwabo na kan shugaban samu yo ake so mutum ya rayu eh? to ai ofisa da hankali ni ba yara da yare dina to mun ba ne, ka ba yanzu muna tare shekara takwas ba a baka ba fansho ba garafu to sanar na zuwa tasu shinkafa afirka to ai baka gaya mu ba a baka ba to wanda kuke da malamin mata malamin mata malamin wata mai sana'a matsala ta ba ta mata ba ce ni matsala ta ta fansho ce ana baka kana kin karba wa'anda suke rubuta sunayen mutane a basu garatutun nan ba sunan su za a je a kai ba a na an su garatun kai fansho ne ce maka ba to fanshon ma. garatutun ba ya fi fansho ba a shi fansho da za a rika ba kullum wata wata to ka kwantar da hankalinka in zan dauke ka zan mutum wajen malam kuma a gaya masa da ya kafa idan yayi aiki inda ka san yankan haka abu ne kaga kar mu abba in ba shi na in zuba zai bukata ka san fa haka ta faru a matsala ba za ba da za a samu ba ni na gaya ma ba ai da ka na gaya ma na gwada na in aka samu matsala kan ba ma da shi ke shiryawa za ka yi me nake yi yanzu a shirya tafi tafi ai ba a boli da sanyin jiki karafunan mota batirin mota batirin sola a kamu siya sola, lagireto maganeto a kawo wannan sana'a taka ba wai sana'a kirki ba ce ba wace wace kake yi ta gwangwan to yanzu wannan da nake ta me a sato can a kawo ma ka saya ni shi ne ban yi a gaban ka aka dauko a haka suka ce tukunya ta aka je har gida cancakar ta alminiyan aka ɗauke za a ɗora sanwa kuma ci aka yi tana nan ah, to ba ku ne yame yame ba kowanne kaya da kwatan a kawo kun hada kai kaga haka ajiya tunda abin ya riga ya zama haka wallahi ke zambi amma shi ba zan bi shi ba shi ma ka bi shi sai ina kuma wallahi baba ai ka san ibrahim ubana ke to ya zo wallahi Allah kai tun da ka riga ka zama watsatse ka je ka dora daga inda ka tsaya dan babanka bai samu albarka ba babanka ta samu ai kayi nasara an rage hanya irin to ba zai zauna min a gida ba shi ya gina min shi ya gina min ki bar shi tafi nono fari na nace tafi nono fari yanzu ba a ƙarƙashin kulawarka nake ba a ƙarƙashin duniya nake ma yanzu addu'ar ki kawai nake so ba na son ta wani. Ki min addu'a duniya ta kula da ni. Duniya ki kula da ni. Da uba ake ado ba da riga ba ma. To ni kuma da karuwai zan ado. Wannan wani irin lamari ne. In mutumin da ya ce maka dan gwangwan yana harka da sik iya yi ne wai kai da uwar miji a kasuwa. To ina da manya-manyan barayin mota a hannuna. To. Kana sayan babban mota ita ma? duk mutumin da baka san shi ba in ya kawo ma kaya kar ka siya kai kai bata gari ne kana ko yara dauke dauke kana sayan kayan sata kana sayan motar sata kana ja musu zagi ana zagin yan gungun ana ce yan gungun barayi maganganu dai marasa daɗi kuma magana ɗaya biyu an ce sille sille sille an kira sunan kafin so dubu saba'in. Ko shi yasa na ji gabana yana faduwa zuciyata tana tashi. Samun shirin gunnan na wace area ne? Eh? Eh, eh nan ne kawai karaye da shi. a masallaci wani ɗauko shi ina aiki don a masallaci ka ɗauko shi yana aiki ba dole in auna ba da shi suke karatun ƙurani ni na shirya saboda haka wannan yarinya tare da ta shirya wannan ajo zan mata kyauta ta bajinta na ba ta leta hai firiji agwagwa firiji uban gwangwan namu ne agwagwa abokin sadan firiji namu ne agwagwa ogan boye mai matasa ogan boye namu ne agwagwa mun yana da gyaran harkar tamu alhaji sabon gwangwan namu ne agwagwa ya san kima ta gwangwan namu ke ba ki da mutunci ashe ke maciyar amana ce ita munafuka da take kai sha sha sha kamar ni na da ke ku ko ni kuma ne da ai mun ai mun